Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Juma'a babban rana 23 ga watan Oktoban shekarar 2020 wanda shirin namu na yanzu zai fi mai da hankali ne akan zanga-zangar rusa 'yan sandan SARS da ake yi a Najeriya da ke rikidewa zuwa tashin hankali. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi gasar filu da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalanta sa takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. A daren jiya Alhamis sun fafata a muhawarar karshe kafin zaben shugaban kasa. Masu tantance magungunan Amurka sun amince da magani na farko don kula da masu cutar coronavirus. Amurka ta yi Allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Legas jiya Alhamis. kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron najeriya suka harbe wasu masu zanga-zanga akalla goma sha biyu ranar labaran duniya kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jawabi don kwantar da hankulan 'yan ƙasa akan kisan matasa masu zanga-zanga ya kuma ja hankalin matasan da cewa yana mai cewa 'yan najeriya na da 'yancin gudanar da zanga-zanga kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar sashi na 40 ya tanadar ba tare da takewa sauran 'yan kasa 'yancin gudanar da ayyukansu na yau da kullum a cikin shirin za ku kuma ji cewa tsohon shugaban kasa abubakar abdulsalam ya bayyana rashin jin daɗinsa da rahotanni da suke fitowa akan barnatar da dukiyoyi da kadarorin jama'a da sunar zanga-zanga. Ba shakka yaran nan ‘ya'yanmu da mu sun fito sun yi zanga-zanga na lumana amma abin ta takaici sai wasu bata gari suka shiga cikin al'amarin suna kone-kone suna kakashe wayanda ba su ji sun gani ba ta kai ma har sun shiga sun fidda fizinoni wannan ba abin ta takaici ne. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron manema labarai da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi a Kaduna inda suka ce ba za su lamunta da barnar da ake yi da sunan zanga-zanga nan gaba kana sun yaba wa matasan arewa da kin shiga wannan tarzoma a hali da ake ci kuma ana zaman dardar a aba da ke jihar abiya sakamakon hare-hare da ake kaiwa 'yan arewa da ke yankin a daidai lokacin da jami'an tsaro ke kokarin shawo kan zanga-zangar sas a ƙarshe kuma za ku ji ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓe a jihar kano akan matakin binciken lafiyar kwakwalwar 'yan takara kafin a basu dama shiga takarar Bayan haka muna ɗauke da nasihar Juma'a daga Sheikh Ibrahim Duguri a kan sada zumunta. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai sa ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. A daren jiya Alhamis sun fafata a muhawarar karshe kafin zaben shugaban kasa na ranar uku ga watan Nuwamba. cikin manyan batutuwan da suka tattauna akwai batun yaƙi da cutar coronavirus da sauyin yanayi da tsaron ƙasa da batun iyalan amurka da kuma batun nuna bambancin launin fata amurka da aka yi wa 'yan takarar tambayar wace hanya za su jagoranci ƙasar wajen kawo ƙarshen annobar coronavirus. virus? as you know, 2.2 million people modeled out Trump ya ce kamar yadda aka sani an yi hasashen mutum miliyan 2.2 za a su mutu a amurka mun kuma rufe gawurtaccen tattalin arzikinmu domin mu yaƙi wannan mummunar cuta da ta fito daga china annoba ce da ta shafi duniya mun ga karuwarta a turai da sauran wurare idan aka lura za a ga yawan mutanen da cutar ta kashe ya yi kasar kashi biyar cikin ɗari. da yake mai da martani dan takarar jam'iyyar democrat joe biden cewa yi he says we're, uh, you know, we're learning to Ya ce muna koya yadda za mu yi rayuwa da ita? Mutane na koyon yadda za ta kashe su dai. Ko mutanen da ke gida za ku kasance da kujera babu kowa kanta da safe. Wannan matar ko miji da za su je kwanciya za su yi yunkurin taɓa miji ko matar su kamar yadda suka saba. Za su ji babu kowa. Mu koyi yadda za mu yi rayuwa da ita? Haba, tana kashe mu dai. jiya alhamis masu tantance magunguna a amurka sun amince da magani na farko don kula da masu cutar coronavirus maganin remdesivir magani ne da ake ba marasa lafiyar da ke kwance a asibiti ta hanyar roba ƙarin ruwa maganin wanda kamfanin da ake kira gillette science da ke jihar california ya samar da ake kira valkyrie yana rage tsawon lokaci da marasa lafiya ke ɗauka kafin su warke da kwanaki biyar daga kwanaki goma sha biyar zuwa kwana goma a cikin babban binciken da cibiyar kula da lafiya ta amurka ta jagoranta an ba da izini don amfani akan yanayin gaggawa tun da bazara kuma yanzu ya zama magani na farko da ya samu cikakkiyar nasarar izinin hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta amurka don magance covid-19 an ba shugaba trump maganin lokacin da aka gano ya kamu da cutar a farkon wannan watan an amince da ba da maganin remdesivir ko Becluri ga mutanen da ke da akalla shekaru goma sha biyu ko masu akalla nauyin kilo arba'in waɗanda ke kwance a asibiti sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus. Ga marasa lafiya da ke ƙasa da shekaru goma sha biyu, hukumar FDA har yanzu ta ba da izinin yin amfani da maganin a wasu lokuta ƙarƙashin izinin gaggawa na baya Amurka ta yi Allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Legas jiya Alhamis kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron Najeriya suka harbe masu zanga-zanga akalla goma sha biyu. A wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Alhamis. Sakataren Mike Pompeo ya ce Amurka na marhabin da batun gudanar da bincike ba tare da ɓata lokaci ba a kan duk wani lamari inda jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi fiye da kima kuma waɗanda ke da hannu a lamarin ya kamata a hukunta su a ƙarƙashin dokokin Najeriya. A ranar Laraba, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya Yemi Osinbajo ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa tare da yin alƙawarin yin adalci ga waɗanda jami'an tsaron Najeriya suka harbi har lahira a dandalin mashiga ta Leki. A jiya Alhamis shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Najeriya jawabi. Muna kuma da ƙarin bayani bayan labarai. To madalla kafin sarfilu ya kawo sauran labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi don kwantar da hankulan 'yan kasa akan kisan matasa masu zanga-zanga zargin da aka yi wa jami'an rundunar sojin kasar da aikatawa yana mai riko 'yan kasar da su rungumi zaman lafiya ga dai halima abdulra'uf da rahoto akan haka a jawabinsa ga 'yan najeriya shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewa ya zama wajibi ya yi magana da 'yan kasar bayan korafe-korafe da ya samu daga bangarori daban-daban akan yanayin da ake ciki a kasar da kuma ganawa da ya yi da manyan hafsoshin tsaro yana mai gargaɗi ga marasa sa kishin ƙasa da ke amfani da damar masu zanga-zangar lumana na emsa domin cimma manufa na daban da su gujewa ci gaba da yin hakan shugaban ya kuma bayyana rashin jin daɗin sa game da rahoton da ya samu a ranar litinin na yin amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga yana mai cewa yan najeriya na da 'yancin gudanar da zanga-zanga kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar sashi na arba'in ya tanadar ba tare da takewa sauran 'yan ƙasa 'yancin gudanar gudanar da ayyukansu na yau da kullum ba. international community, many Shugaba Buhari ya bayyana damuwa matuka kan rasa rayuka da dukiyoyi yana mai jan hankalin ƙasashe makwabta da sauran ƙasashen duniya su rinka bincike domin gano gaskiyar lamarin da ke faruwa kafin su ɗauki matakai cikin gaggawa inda ya roƙi matasa masu zanga-zanga su yi haƙuri su runguma zaman lafiya kuma gwamnati za ta aiwatar da dukkan bukatunsu da suka mika. Da muka tuntubi masani akan sha'anin shari'a Dr. Nasir Adamu Aliyu ya tofa albarkacin bakinsa akan jawaban shugaba Buhari. Wannan shi ya kamata shugaba da mai tun da yake a matsalar nan gata ya fito da ita ya nuna ta amma kuma ya yi daidai da bai kamata wasu tsirarai su shiga su dinka cutar da mutane ba. Ni a fahimta ta fa akwai mutanen da dama ko me zai ce in ɗauko mutanen da suka yi laifin nan gaba ɗayan bayan ɗaya tara su gaba ɗaya musu hukunci a yau na tabbatar maka sai sun yi fitinan nan wallahi. wallahi wasu ɗansu mutane ne da suke daga gefe ko sun saka siyasa ko sun saka son zuciya ko wani ɓangaranci wannan shine ina ganin abin da ya sa ba su gamsu da shugaban kasa amma dumi hankali ya kamata sai ba abu ne da an bata da an ce bata shi ake cikin sauki amma gyara zai na daukar lokaci ina ganin ya kamata mutane su yi wa kansu kyamu lele su saurari abin da shugaban kasa faɗa. mamba a kungiyar matasa arewacin najeriya usman ma'azu ya bayyana nasa ra'ayi akan jawabin shugaba buhari. amma wannan haƙƙi ne na gwamnatin tarayya kuma ta biya wa ɗan ƙasa bukatunsa mutukar cewa bukatun nan nasa bai sabawa doka da shari'a irin ta najeriya ba musamman lokacin wannan abin da take magana akai don kusan a kowane lokaci idan ta yi wannan maganan bata bibiya ya abin an tabbatar da yiwuwarsa ko ba a tabbatar ba kawai ta faɗa ne kawai wannan ba sabon abu ba ne dama an saba ba saboda a kullum shugaba idan ya fito ya magana mukan mu matasa ko kuma wakilai na matasa mukan fito mu janyo hankalin matasa na cewa a bawa gwamnatin dama a gani ta tabbatar da abin da take cewa za ta yi yanzu abin jira a gani shine yadda matasa za su ɗauki jawabin shugaban halima abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Shi ma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abubakar Abdulsalam ya bayyana rashin jin daɗinsa ga rahotanni da ke fitowa a kan ɓarnatar da dukiyoyi da kadarorin jama'a da sunar zanga-zanga. Ga kuma Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. tsohon shugaban na mulkin soja wanda shine shugaban wani kwamitin wanzar da zaman lafiya a Najeriya ya ce tarzoma da kisan jama'a ba shine mafita ba akan duk wasu al'amura da suka faru kamar yadda ya yi karin bayani. Babban sakona ga 'yan Najeriya shine na farko mu yi la'akari barnace-barnace da kashe-kashe ba zai maganin matsala da ke faruwa ba. Ba shakka yaran nan ‘ya'yanmu da mu sun fito sun yi zanga-zanga na lumana amma abin takaici sai wasu bata gari suka shiga cikin al'amarin suna kone-kone suna kashe wayanda ba su ji sun gani ba ta kai ma har sun shiga sun fidda firzinoni wannan ba abin takaici ne roƙi jama'a don allah don annabi mu kwantar da hankalinmu don in wannan abu ya ci gaba ba san inda zai tsaya ba kamar kana ya kake gani ya kamata a zauna a yi sulhu da wayannan mutane to gwamnati tana da hanyoyi da za ta samu wayannan shugabanni ko da sun ce ba su da shugabanni ban yadda ba akwai shugabanni za a iya samo su a zauna da su ba su kadai ba kowa yana da nashi kukan ya kamata gwamnati ta zauna ta san yadda za ta yi ma wannan abu tuka Haka zalika, Janaral Abdulsalamu Abubakar ya nuna takaicinsa akan yadda wasu ke amfani da kafafen sadarwa na zamani wajen ruruta wutar wannan tashin hankali. irin wannan social media abin takaici ne yadda mutum zai je ya samo wani hoto shekara aru aru ya zo ya buga don ya ba da labarin karya wannan na fata masu yin wayannan abin nan za su gane cewa suna ma kawo illa ne a cikin jama'a ina fata za su gane a halin da ake ciki dai majalisar limaman masallatan juma'a na jihar naija sun shirya gudanar da addu'o'i na musamman da nufin samar da zaman lafiya a najeriya Dr. Umar Faruk Abdullahi shine sakataren majalisar limaman. Dukkan masallata a jihar Niger akwai irin wannan huduwa din. Mu 'yan Najeriya ne ba mu da wani ƙasa fiye da Najeriya. Kar mu rusa ƙasar nan kanmu da kanmu. Fata dai Allah ya maido da cikakken zaman lafiya a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filo da sauran labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana binciken zarge-zargen da ake kan cewa wani harin sojin sama arewa maso yammacin Afghanistan ya kashe ƙananan yara goma sha biyu tare da raunata wasu goma sha takwas a wata makaranta addini. Mummunan harin da aka kai lardin Takhar na zuwa kwana guda bayan da kungiyar taliban ta kai harin kwantan bauna tare da kashe kusan jami'an tsaron afghanistan arba'in. ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kabul ta kafar twitter jiya alhamis ya sha alwashin fitar da sakamakon binciken harin da zarar an kammala ma'aikatar tsaron afghanistan ta faɗi a wata sanarwa cewa dukkan waɗanda harin ya shafa mayakan kungiyar taliban ne sai dai ta ce an ɗora wata tawagar ma'aikatan tsaron aikin tantance zarge-zargen na rasa rayukan fararen hula sakamakon harin. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa bakwai. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan da suka kai wannan mataki na abin takaici. Bisa ga wasu alƙalma da jami'ar Johns Hopkins ta tattara, Amurka ce kan gaba da mutum sama da miliyan takwas da uku da suka kamu. Mai bi mata ita ce India da miliyan 7.6 sai kuma brazil miliyan 5.3 da kuma rasha mai miliyan 1.4 sai kuma argentina wadda take da miliyan 1.3 kasar spain ita ce a mataki na shida mai waɗanda suka kamu miliyan 1.3 faransa na biye da ita da miliyan 1.3 Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce ba za ta yadda da irin barnan da wasu ke yi da sunar zanga-zanga a Najeriya ba. Wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana. Gwamnonin arewacin Najeriya da suka kira wani taron gaggawa a yammacin jiya Alhamis a garin Kaduna dai sun ce ba su ji daɗin irin abubuwan da ke faruwa a wasu sassan Najeriya ba. shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Nigeria kuma gwamnan jihar Plateau Simon Bakwalalon shi ya jawabi a madadin sauran gwamnonin Arewa da suka halarci wannan taro. A madadin gwamnonin arewa na Nigeria baki daya mun dubi abin da ya faru a kasan nan musamman zanga-zangan da ake yi abubuwan da ake yi da abin da gwamnatin jihohi suka yi ya kamata duk ah, zanga-zangan da ake yi ya kamata an sayar da shi domin a dubi abin da gwamnati za ta yi daga tarayya har yanzu a gwamnoni suka ce ba a ji daɗin abin da yake faruwa ba saboda haka ba za mu yarda ba wayanda suna da mugayen halaye su zo su ɓata manufan abubuwan da matasa suka je ana nufi a yi da kyau. Ganin cewa hare-haren hallaka mutane da lalata dukiyar gwamnatin da aka yi a kudancin Najeriya bai fantsamo yankin arewacin Najeriya ba. ya sa kungiyar gwamnonin yabawa matasan arewacin Najeriya tare da tabbatarwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa tana tare da shi. Abin da matasan arewa suka yi wayanda ba su shiga neman tashin hankali ba kuma sun suna bin ladabi kowa ya yi koyi da wanda abin da aka yi kuma mun riga mun yi tattaunawa da 'yan wanmu gwamnonin kudu mun ce dole ne mu goyi bayan shi shugaban kasa muhammadu buhari domin ya ci gaba da gyaran kasar nan saboda haka duk gwamnoni suna nan suna rokon allah duk wayanda suka ji ni duk wayanda suka rasa rayukansu duk wayanda suka rasa dokokinsu allah ya gafarta musu na karshe ne na ce musamman abin da ke faruwa a lagos shi makocinmu gwamnan lagos yana cikin wani hali dole ne mu roki allah su fito daga cikin wannan masifan fargabar farma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba musamman ma dai a yankunan wannan ƙasa ne ya sa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif ya kira ga matasa. Muna kira ga mutane su zauna lafiya kada wanda ya ce zai ɗauki doka a hannunsa ko ya ce zai mai da wani martani cewar an yi wa wani mutanen arewa wani abu ba daidai ba ko ana shirya mutanen arewa ta manakisa ya ce zai ɗauki doka hannunsa ba a yarda wani ɗan ƙasa ya amfani da 'yancinsa ya musguna wa wani ɗan ƙasa akan nasa 'yancin ba wasu dai na sa ran ganin jawabin shugaban ƙasa muhammadu buhari na jiya alhamis da kuma taron gwamnonin arewacin Najeriya shi ma a yammacin jiyan da kuma taron da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya suka kira duka dai akan wannan zanga-zanga zai iya taimakawa wajen dakatar da barnar da ake da sunan zanga-zanga a faɗin wannan ƙasa. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara yayin da hukumomi ke kokarin magance zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta Sars da ke bazuwa a fadin najeriya yanzu an shiga wani yanayi na ɗarɗar a garin aba da ke jihar Abia. to ko menene ya janyo haka Ga dai Alphonsus Okoro Igwe da karin bayani. A Najeriya na ƙara yin gumi wajen shawo kan zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen 'yan sanda na SAS da ke yaduwa a faɗin ƙasar. Ana zaman zulumi yanzu haka a garin Aba na jihar Abia, inda 'yan zaune gari banza sun kona motoci da kuma ɓarnata dukiyoyi da dama. Wannan lamarin da ya fi shafar wasu sassa na garin. ciki har da kasuwar albasa kamar yadda wani mazauni malam garba talle ya shaida mu dai anan da mun kwana cikin zillimi sosai wallahi daga karfe hudu na yamma ba mun fito a sallar la'asar suka zo suka far mana na yau sojojin da suke na yamma na jiya sojojin da suke wajen mu suka buɗa musu suka gudu suka shigo da bindigogi suka dinga harbe-harbe da kone-kone at least abin da aka yi asara da shi anan mota wacce aka kona ta anan mota hamsin da bakwai babba da karama an yi asarar kaya da dama yanzu ya lamarin ya tsara har yanzu ma ba wanda aka kama na ɗauki yanzu ma ga nan yaran an ce sun fito a yaran jaktar suna kone kone suna kone kone suna nufuwa nan kuma do yanzu eh. haka wayan da muke yi da kai ina su market abba orata ba wani tsaron da aka kawo muku tsaro sojoji in sun zo minti biyar minti goma sun tafi Abu ma da ya kawo kenan aka kawo kone kone a nan su kuma da bindigogi suka zo mana Zuma haka ana cewa sun fito da bindigogi suna fama zuwa na je sake tuntubar malam garba talle domin sanin halin da ake ciki sai kuma ya ce yanzu da sojoji sun san zo wai kwanin gwamna ya zo yanzu ga shi nan a bakin hanya kanin gwamna ya zo eh. to yana wani furuci ne yanzu haka. a yana zancen karon kari ko a ga inda za a yi amsar da mutane Alhaji Muhammadu Tukura shine shugaban kungiyar masu sayar da albasa a Onions Market na Abba kuma ya ƙarin haske. Abin da ke faruwa da mu yanzu a nan suna cikin halin yaya zamu motoci mu an kona motoci yanzu haka ma ba mu gama ba musamman lissafin da zamu yi ba da mazawacin da yake ƙasa yanzu da ga motoci a kasuwan mun nan su sama da talatin da wani abu hamsin da bakwai ko kuma yi misali ko mota hamsin da bakwai to yanzu haka kuma ga shi an turo jami'an tsaro jami'an tsaron ma kuma ga shi yanzu su kansu ana musu barazana ba yanzu kuma yanzu kwamandan na hafiya ya kawo mana doki. kwamanda na sojoji kenan. kwamandan sojoji na wace zama daya da sa ga shi nan yanzu haka a tsaye ana ta bidiyo da yin abin da ya faru yanzu dai ga manya-manya manyan shugabannin kasuwan kusa tare da shi wannan lamarin kawai onions market na a ba da ya shafa onions market ne mu dai a nan muke domin nan ne za mu iya ba da labarin tun da babu inda muka mata muka gani daga nan inda ya faru a wani wuri yawwa na wani wurin can oma hausa suna can su ma a bakin masallaci suna tare da security yanzu na nan junction din ariyariya su ma suna tare da security na can wani wurin gaba da junction din ariyariya su kuma sun bar ma wurin gaba ki daya an ta mu nemo trailer wanda za a kwashe mu gaba ki daya a kai mu headquarter na police station yanzu shi ne muna kiran trailer kenan ta iso kuma shi shiga. to ko me gwamnatin jihar Abia ke yi domin maido da zaman lafiya a garin Aba? Yes, Uh, Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Chief John Okie Kalu kenan na cewa eh muna sane da rikicin kuma jami'an tsaro suna kan tituna suna kwantar da tarzomar. Muna da labarin cewa wasu 'yan zaune gari banza masu ɗauke da makamai na ƙoƙarin cusa kansu cikin zanga-zangar lumanan matasan Abia. muna imanin cewa jami'an tsaro za su cafke waɗannan ɓata gari su kuma tabbatar da cewa an maido da zaman lafiya da wuri. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. A gaida Alfonso Sokorigwe, Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koyaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To yanzu kuma bari mu karkatar da akalar mu zuwa ga wannan batu. masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da yunkurin haɗin gwiwa tsakanin hukumar zaɓe ta jihar kano da hukumar da ke yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi ta najeriya na gudanar da gwajin ababen sanya maye akan dukkan 'yan takara da za su shiga zaɓen ƙananan hukumomi da hukumar zaɓe ta kano za ta gudanar a cikin watan janairun baɗi Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwali ya aiko mana. Yanzu haka dai hukumar zaben ta Kano ta ce ta shigar da wannan batu a jerin sharɗan tsayawa zaɓe kamar yadda shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Sheka ke faɗi. Duk wanda aka duba aka yi masa gwajin jini aka ga cewa yana ta'ammali da kwaya to bai kamata ma jam'iyya ma ta tsaye da shi takara ba tun da farko daman eh, doka ta sa halle da cewar mu cilo daga cikin doka mu sa guideline misali kaga a cikin dokar mu da ta kafa wannan gidan ai bata fito kuru-kuru ta ce mu caji kudin fom ko wani abu amma dai ta ba mu dama cewa mu ma za mu iya saka wasu ka'idoji a kan wannan ne wannan kadamin eh, ne muka samu muka yi nasara a kotu sanda aka kai mu kara cewa muna cajin kuɗi so mun sa wannan a cikin guidelines dinmu su jam'iyyu in sun gama primary election to duk wanda za su kawo mana laifinsa sai an tabbatar mana da cewar baya ta'ammali da kwayoyi mun ga kiliyaran daga ndla sannan za mu ba shi dama ya je sai fom ya zuwa yanzu dai masu neman takara sun fara bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga wannan sabon tsari. a wannan abu da suka bujiro da shi na farko ya kamata su kalli a mahanga ta doka ya kamata kuma ya zamto cewa a yi shi bai ɗaya abinda nake nufi da bai ɗaya shine dukkanin jam'iyyun nan da jam'iyyar da take mulki da wacce ba ta mulki da ɗan takarar da yake cikin jam'iyyar da gwamnatinsu take yake mulki da ɗan takarar da baya ciki kuma a fatan shine a ƙarshe idan an yi gwajin nan a fidda bayanin nan ya zamto an fito da shi ƙarar kowa ya sani cewa wane ba shi da matsala irin ta ta'ammali da sha da abin nan da miyagun ƙwayoyi ko kuma wane yana da kamar dai honorable kai kana na'am da wannan yuri eh ni ina na'am da shi ba don kuma saboda wannan zai yi abu biyu na farko zai zama wa'azi ga na baya na biyu kuma zai zama wa'azi ga wanda Allah ya taimake shi ya tsallake lokaci. Honorable Muhammad Shehu kenan da ke neman takarar shugabancin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano. Sai dai Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya mai zaman kansa a nan Kano ya ce tilas sai majalisar dokokin Kano ta yi garan bawul ga dokar zaɓe ta jihar. Shi matakai da cancanta na tsayawa takara tsarin mulki ya faɗi abubuwa misali mutum ya kasance yana da ilimi a matakin sakandare ko kuma wani wanda yake kwatankwacin sa da ita hukumar zabe ta karba sa'annan ya kasance ya sauka daga aiki kwana talatin ma'aikaci ne sa'annan ya kasance dan jam'iyya ne sa'annan kuma bai taba samun kansa a cikin wanda kotun ɗahar ma'aikata ta hukunta ba a cikin shekara goma da ta wuce wannan kenan idan wani ka'ida ta zo kuma wanda take kari akan wannan wacce duk bata saba tsarin mulki ba za a iya yi majalisar jiha tana da iko ta iyakace musu lokacin da su kaga misali suna iya ka'ida musu ce kuma ya kasance mutum hukumar yaki da ta'ammali da kwayoyi ta tantance ka ta ce baka da wannan matsala to yanzu ka sa wannan ina ganin ko da ko da aka ce za a iya tabbatarwa amma idan ba a yi doka ba to ba na jin wani yana da iko ya saka wannan abin jira dai a gani shine ko za a miƙa ƙudurin gyaran dokar zaɓe ga zauren majalisar dokokin ta kano kafin ranar goma sha shida ga watan janairun baɗi ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ta kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kwari to yanzu kuma ga nasihar juma'a daga shak ibrahim duguri. jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a wannan fili na musamman da sakonin da muke kawo muku akan nasiha a sunana reverend dr james mobile wuye reverend ne a ɗarikar assembly of god ta arewacin nigeria muke kawo muku sako yau akan kalman nan ramuwa waɗansu ke cewa ramu'a yaya za ka rama yaya zan rama idan an mana laifi mai allah ke cewa menene maganar allah ke cewa game da ramuwa ko kuma a ce mata ramako a cikin littafin maimaitawan shari'a sura 32 aya 35 sannan da kuma littafin ibriniyawa sura goma sha biyu aya goma sha biyar a wurin allah ya nuna ma duk wani mahaluki musamman krista a doron ƙasa cewa kada ya rama domin in an mashi wani abu ubangiji ya ce rama konawa ne in ji ubangiji na kan rama a lokacin da na ga dama a wurin da na ga dama sannan idan ko na rama yakan kawa wanda suka aikata muguntan nan bala'i mafi a wanda ba za a iya aunawa ba so ya ce mu bar mishi komai a hannunsa to idan ko Allah ya ce haka to mu wane ne mu yan adam mu ce za mu ɗauka fansa akan abin da aka yi mana idan dai kai krista na kwarai ne kuma ka dogara ga Allah idan ko wani ya maka wani ya zalunce ka ko ya maka wani abun da ya sha ka to ka koma ga Allah ka ayi addu'a da azumi za ka ga wato kaman garwashin wuta kake zubawa wannan mutumin sannan ya ce a dukkan kowane hali da ka ga kanka idan ko har ka bar ma Allah kome ka dinga nuna ma mai maka wannan azaban kauna kana nuna mishi halaye na cewa ai kai ba kaman shi yake ko kaman ita kike ba don haka Allah zai rama sannan sai ya ce mana mu yi kokari kar mu ɗauki ɗacin zuciya wanda muke da shi mu ba wa wa'yansu. Allah Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga mai martaba sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da sarkin Musawan Kumasi Alhaji Ibrahim Abdulrahman da baki ɗayan mutanen Kumasi na rasuwar Alhaji Maliki baban sarkin Musawa da kuma Alhaji Usman da aka fi sani da Auraj da suka rasu a wannan mako. Allah ya ji kansu da rahama da sauran magabata. Yanzu a madadin sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.